Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 26 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai. To Ibrahim, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jiya Lahadi ya yi kira da a zauna lafiya a Najeriya inda hukumomi ke wagwamayar kawo ƙarshen ɓalle wuraren da kwasar ganima da wasu ke yi. Haka kuma ana sa ran Majalisar Dattawan Amurka za ta tabbatar da mai shari'a Amy Coney Barrett a matsayin mai shari'a a kotun kolin Amurka a wata kuri'a da 'yan majalisar za su kada a yammacin yau Litinin. Sannan kuma da alama yarjejeniyar tsagaita wuta karo na uku da aka cimma a yankin Nagorno-Karabakh ta lalace a yau Litinin. Dokanin labaran kenan ganin yadda aka tafka asarar rayuka da barna a zanga-zangar SARS. Wasu dattawa sun fara cewa. Gwamnatocinmu su himmatu da wayan da kai a kada barnar ta barke yadda ba za a iya da ita ba. Me yasa matasa ke ta shiga takarar zaben jamhuriyar Nijar mai gabatowa? Kowane ɗan ƙasa yana da inci ya yi takara. Wannan incin shi ya ba mu hali za kuma ji irin kiraye-kirayen zaman lafiya da sarakunan ƙasar Igbo suka shiga yi. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jiya Lahadi ya yi kira da a zauna lafiya a Najeriya inda hukumomi ke gwagwarmayar kawo ƙarshen sace-sace da ɓalla wurare da kwasar ganima da wasu ke yi bayan zanga-zanga da aka kwashe makonni biyu ana yi a ƙasar da tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Shugaban na Najeriya ya ƙara da cewa yana goyon bayan a tsarin binciken shari'a a Lagos don bi wa masu zanga-zangar lumana da suka san rayukansu su da jami'an tsaro da aka kashe da kuma waɗanda suka yi asarar dukiyarsu a lokutan tashin hankalin a cewar wata sanarwar da fadar shugaban ƙasar ta fitar. Ya kuma yi kira ga mutane a duk faɗin ƙasar da su ci gaba da zama lafiya da zama 'yan uwan juna a cewar sanarwar. Mummunan farmakin da aka kai kan masu zanga-zangar lumana a Legas a makon da ya gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu a cewar kungiyar kare hakkokin jama'a ta amnesty international ya janyo suka sosai a ƙasar da ma ƙasashen duniya an kuma caccaki shugaba buhari sosai saboda kin magana bayan tashin hankalin ana sa ran majalisar dattawan amurka za ta tabbatar da mai shari'a amy coney barrett a matsayin mai shari'a a kotun kolin amurka wata kuri'a da 'yan majalisar za su kada a yammacin yau litinin idan aka tabbatar da ita barrett za ta zama mai shari'a ta uku a kotun kolin mai alkali tara da shugaban donald trump ya naɗa abinda kuma ya sa aka samu masu ra'ayin mazan jiya uku cikin alkali tara 'yan republican dai ke da rinjaye da kujeru 53 yayin da 'yan democrat ke da kujeru 47 a majalisar dattawa kuma sanatar susan collins ita ce kadai 'yan republican da ta nuna alamun ba za ta kada kuri'ar goyon bayan nadin barrett ba saboda yadda lokacin ya yi kusa da zaben shugaban kasa da ke tafe mako mai zuwa 'yan jam'iyyar democrat sun nuna adawa da nadin barrett saboda ba su amince da cancantar ta ba da kuma tsarin cike gurbin kujerar marigayi mai shari'a Justice Ruth Bader Ginsburg da aka bi cikin sauri. Da alama yarjejeniyar tsagaita wuta karo na uku da aka cimma a yankin Nagorno-Karabakh ta lalace a yau Litinin. Har ila yau ta kasa kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe makonni hudu ana yi kan yankin da ake takaddama a kansa. armenia da azerbaijan sun zargi juna da saba yarjejeniyar da amurka ta taimaka aka kulla jim kaɗan bayan ta fara aiki da ƙarfe takwas na safe agogon gmt ma'aikatar harkokin wajen azerbaijan ta faɗa wata sanarwa cewa sojojin armenia sun yi ɓarin wuta a wasu ƙauyuka da ke yankunan tarta da lancin abin da ya saba yarjejeniyar sosai a nata ɓangaren ma'aikatar tsaron armenia ta yi amfani da shigen kalaman tana mai cewa sojojin azerbaijan sun saba yarjejeniyar tsagaita ta wutar sosai ta hanyar harba manyan bindigogi a wurare daban-daban an jima kaɗan hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda ganin yadda aka tafka asarar rayuka a zanga-zangar Sars, baya ga ɓarnata dukiyoyi da wasosu. aka shiga fargabar abin da ka taso tare da gargaɗin illar ci gaba da tashe-tashen hankulan. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Zanga-zangar lumana ta neman garan bawul ga ayyukan 'yan sandan Najeriya da ta rikide ta zama tarzoma. Yanzu ta zama wata dama ga wasu matasa a wasu sassan Najeriya ta kai farmaki ga rumfunan adana kayayyakin abinci na gwamnati da nufin kwasar ganima. rahotanni sun tabbatar da wakanar farmakin a jihohin plateau da taraba da kaduna da lagos da osun da cross river da kuma kwara da dai sauran jihohi inda matasan suka yi amfani da karfin tuwo wajen buɗe rimbunan da gwamnati ke ajiye kayayyakin abinci da aka ce an dai su ne domin tallafi ga jama'a saboda annobar corona a watannin baya Alhaji Mohammed sabana na Nono da ke zaman ministan ayyukan noma da raya karkara na Najeriya ya yi tsokaci game da musabbabin wannan matsala amma ya ce gwamnati na ɗaukar matakai. Masana'antunmu na masaka in particular ɗari da arba'in da biyar muka rasa shekara talatin abin ya kawo yanzu suka mutu yaran mu rasa aiki yanzu dukkan mu yawancin mu nan ta kirga mu na duk kayayyaki na wanda muke samu ba aiki ne na gwamnati bane kawai aiki ne wanda ya shafi gwamnatin kanta ya shafi 'yan kasuwa ya shafi kuma mutane gaba kuma mun lura farashin kaya ya fara yiwa ƙasa kuma muna fata zai yi sake yi kuma yanzu mun shirya da yardar ubangiji manoman mu ƙanana da na tsakiya za mu ba su taimako wajen noman rani wanda ya shafi masara kafa dankali da wake saboda musamman waɗanda suka yi asara saboda ambaliyar ruwan nan yanzu haka dai gwamnatin kano ta kafa kwamitocin tsaro a matakan kananan hukumomi da shiyoyi domin tabbatar da zaman lafiya kamar yadda kwamishinan kananan hukumomi murtala silagaro ke faɗi jihar kano jiha ce ta kasuwanci muna kira ga al'umma da a ci gaba da zama da kowa da kowa lafiya kuma gwamnatin jihar kano ta kafa kwamiti babba domin tabbatar da zaman lafiya da faɗakar da al'umma mahimmancin zaman lafiya a jiha kuma kwanan nan nan gaba kaɗan mai girma gwamna zai kafa irin wa'annan kwamitoci a masarautunmu guda biyar da muke da su. A nasu bangaren dattawan arewacin Najeriya na ci gaba da nasiha da jan hankali ga matasa da kuma an karar da gwamnati da hukumomi kan matakan bi domin dakile wannan fitina. Gwamnatocinmu su himmatu na farko da wayan da kai da sanar da mutane abin da yake hakika. Kada a ja baki a shiru. A kuma shirin a kada barnar ta barke. yadda ba za a iya da ita ba lalle su tashi a tsaye a wayar da kan mutane a nusar da su kuma abin da za a yi musu na rarrashin su shi ma a yi kuma a gaggauta a yi amma a bi su da wayar da kai wayar da kai shine muhimmi in mutum ya gane abin ba za a ja shi kirir ba kuma hakika akwai kullalliya a cikin abin wata ɗabi'a da muka ɗauko wa kanmu na cewa idan kai ba na wato gwamna ba ne to kuma duk abin da za ka faɗa ba abin aji a saurara ba ne to ba haka abin yake ba in an zo kan mulki sai ka saurari kuma kowa sai ka girgije ka tace abin da yake wanda zai amfanar da kai ya amfanar da mulkin naka kuma ya amfanar da jama'a ko daga bakin waye alhaji gida da muktar kenan guda cikin dattawan arewacin najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. A gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Hadiza da ci gaban labaran duniya. Ƙasar Spain ta ayyana dokar ta ɓaci tare da sake sanya sabuwar dokar kulle a duk faɗin ƙasar yayin da take fama da sake yaɗuwar cutar coronavirus sosai. Gaskiyar ita ce Turai da ƙasar Spain suna fuskantar yaɗuwar cutar sosai karo na biyu a cewar Prime Minister Pedro Sanchez a lokacin da ya yi wa 'yan ƙasar jawabi a jiya Lahadi ya ƙara da cewa yanayin da muke ciki a yanzu ya yi tsanani Dukan kasashen Spain da Faransa da suka sanya dokar hana fitar dare domin dakile yaɗuwar cutar sun zarta adadin mutane sama da miliyan ɗaya na waɗanda suka kamu da cutar a cewar ƙididdigar cibiyar samar da bayanan jami'ar John Hopkins. Ƙasar Colombia ita ma ta zarta adadin mutane miliyan ɗaya da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi. aƙalla mutane ɗari ne aka tsare biyo bayan mummunan zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata a luwanda babban birnin angola a cewar wani babban jami'in gwamnati jiya lahadi 'yan sandan kwantar da tarzoma sun harba barkwanan tsohuwa sun kuma yi wa masu zanga-zangar duka don wargaza su zanga-zangar da ta tattara mutane kusan dubu biyu masu zanga-zangar sun sanya shingaye akan hanyoyi inda suka yi amfani da manyan duwatsu da gungumen itatuwa suka kuma kona tayoyi wani mai ɗaukar hoto daga kamfanin dallancin labaran afp ya ga wasu masu zanga-zangar suna banka wa tutar ƙasar wuta an dai kama da yawa daga cikin masu zanga-zangar ciki har da 'yan jaridar da ke ba da rahoton zanga-zangar. A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya za mu nufa inda sarakunan kasashen Igbo suka fara kiraye-kirayen a kai zuciya nesa game da zanga-zangar SARS da tuni ta rikide zuwa wani abu daban. Daga Abia ga Alfonso Okoro Igwe da cikakken rahoton. Sarakunan gargajiya jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya sun yi kira ga matasan jihar da na kasar baki daya da su rungumi zaman lafiya don ka ƙarshen sace-sace da barnace-barnacen da ke wakana a faɗin ƙasar. Sakamakon zanga-zangar neman soke rundunar sas da ta ɓarke a 'yan makonnin nan da suka gabata. Shugaban majalisar sarakunan gargajiya na jihar Ezen Dubisin Wabeke na yin wannan kirar jiya a madadin sauran sarakunan, inda ya kara da cewa harshen Igbo. ya Ya ce abubuwan da ake kona yanzu dukiyoyinmu ne da aka sha matukar wahala kamun aka samu. muna amfani da wannan damar muna roƙon kowa ya huce kada ɓata dukiyoyi saboda duk abin da kuka ɓata abinmu ne aka ɓata muna roƙonku da ku bari ku kwantar da hankalinku ku ƙaurace wa tarzoma ku bari muna roƙonku da ku saurara ku bi umarnin gwamnatocin jiha da ta taraya saboda suna sauraron koke-kokenku a halin yanzu haka zalika wasu matasa dai suna cewa zaman lafiya shine mafi alheri ga kowa a ƙasar yanzu idan har ana so kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ciko di Chukwunyere kenan na cewa duk abin da muka lalata yau za mu sha wahalarsa gobe. Saboda haka ya kamata mu bi tafarkin lumana a maimakon titin rikici. Don Allah ina roƙonmu matasa da mu rungumi zaman lafiya. Har yanzu ba mu gama warwarewa daga wahalar COVID-19 ba sai ga wannan. Na san cewa kowa na fushi, amma don Allah kowa ya huce. Yayin da Alvan Egon ya bayyana cewa yace na ndị a na-eso ndị mmadụ akụpụ ndị mmadụ ngwongwo ihe ahụ na ndị iwu awụ ya yanzu mun ga cewa ɓata gari na fakewa da sunan zanga-zanga suna wa mutane sata suna fasa shaguna suna kwashe kaya ana kone-kone ai wannan ba zanga-zanga ba ne kuma wannan bai da kyau saboda haka mu kwantar da hankali mu ba gwamnati lokaci su saurari koke-kokenmu yanzu gwamnatin jihar abia ta sake rufe makarantu a fadin jihar sai fa kura ta gama lafa ko ina a jihar alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria a gaida alfonsus yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar niger inda matasa musamman ma waɗanda suka balle daga manyan jam'iyyu ke ta shiga takara a matakai iri-iri da zammar shata sabuwar makoma ga kasar. Silabar ma gare ka. ɗakin taro na palais de congrès kenan a yammacin asabar inda dubban magoya bayan jam'iyyar adr mafita suka hallara domin tsayar da shawarwari game da zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020 a nan nishiyar. bayan tantaunawa ta tsawon wuni guda wakilan da suka fito daga yankuna takwas na ƙasa sun yanke shawarar shiga wannan fafatawa a kowane mataki sannan sun zaɓi tsohon daraktan kamfanin dillancin man fetur na ƙasa sonidab wato usman idi ango a matsayin ɗan takarar zaben shugaban ƙasa jim kaɗan bayan bada wannan sanarwa ɗan takarar ya bayyana wa manema labarai tsarin siyasar da yake sa ran shimfiɗawa a ƙasa kowane ɗan ƙasa yana da inci ya yi takara wannan incin shi ya ba mu hali mu ma muka ce za mu taya mu takara mu ma mu ga abin da Allah zai yi muna da program ka gane ko na kasa wanda muke so mu yi makasa aiki na ɗai menene matsalar Niger yunwa kenan program kimu na farin wanda za mu yi yaya ne za mu yi a aiki da ruwa ruwa inda mun ka samu mun ka aka samu hanyoyin rike su ta da irrigation ana iya a yi huta a yi abinci kuma abincin nan in ya yawa ana iya ma a yi transformation shi a yi izin ko don ka matasa su samu aiki mu tsarin mu gaskiya muke so mu yi mukarraban jam'iyyar sun sha alwashin shiga yankunan karkara domin tallata manufofinsu a wajen talakawa kuma a cewar magatakarranta alhashi abubakar ma'azu umani suna da kwarin gwiwar samun gagarumar nasara a zaɓe mai zuwa. Dole ka ga kawai jam'iyya ya san da shi na da makarubai ba gari da su kama mishi. kenan nan da tara kan nan ba za su ka ba su ma kuma za su kara shiga daji a ba da goyon baya lokacin ma na ɗaya na kafi ya ishe mu mu shiga daji mu kara ganin mutane tana ta so ne ba na abana manufan mu manufan alheri ce manufan mu manufan girka demokaradiyya ce a cikin ƙasa manufan mu kamar da kaji shagaban mu na wurin diskur da yi manufa ce ta aga ɗan ƙasa ya zo daidai ɗan ƙasa wanda ya ci abu a bashi a bashi wanda bai da gaskiya a bashi gaskiya mai gaskiya a bashi gaskiya shi a yi ma kasa aiki a hada talaka da cikin kangi wanda bai da ruwan sha samu ruwan sha wanda bai lahiya samu lahiya wanda ka bai da ilimi a bunƙasa ilimi domin ƙasa ta wadata a watan agustan da ya gabata ne tsohon dan majalisar dokokin kasa usman idi ango da wasu matasan 'yan siyasa suka kafa jam'iyyar adr mafita bayan wani sabanin da ya taso a tsakaninsu da kusoshin jam'iyyar pnds tarayya mai mulki lamarin da ya sa aka tsige shi daga mukaminsa na daraktan asusun ajiya da kashe kudade a ma'aikatar kuɗi ta ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A da barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a VOA hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare Jama'a ma sauraron mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka Allahumma amin. Idan har ma sauraro kuna biye da shirin mu sau da ƙafa. A cikin shirin mu da ya gabata, mun fara tattaunawa da shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, wato Farfesa Baffa Aliyu, wanda ya mana ƙarin haske akan halin da kwalejojin horas da malamai suke ciki a ƙasar, musamman idan aka yi amfani da mataki da ake amfani da shi wajen ba da satifiket ga malamai a mataki na NCE. wanda yake ganin cewar akwai buƙatar a ɗaukaka wannan abu zuwa digiri na farko ga kowane malami da zai koyar a makarantu na firamare. ma'ana akwai wasu jihohi wanda sai an dan ba su nazari kaɗan domin yanzu in ka je za ka samu mafiya yawan mallamin su yan NCE ne idan aka tashi aka ce kuma su ɗauki yan digiri kuma yan nce nasu ina za su kai su saboda haka ɗanan saura amma zuwa gaba kaɗan kamar shekaru goma mai zuwa za ka ga yawancin mallamin nan yan digiri ne a wuri in za a yi doka dole ne a ɗauki kowa da kowa a tafi da shi yanzu ina da makarantu waɗanda masu yin digiri a ciki sun riɓanya masu yin nce sau uku kamar su albani koko college of education a owerri akwai su da dama kamar su ondo da sauransu wanda waɗanda yanzu suke zuwa kawai su yi digiri su shige sun fi masu yin NCE din amma kuma college of education ne irin haka za a ci gaba da yi har ya kawo matsayin a college of education din ba mutane da yawa ne za su nemi su yi NCE ba sai su yi nemi digiri don menene abun da ake so ka shiga kai NCE da abun da ake so ka shiga kai digiri a ne to don me za ka tsaya kai NCE tun da za ka iya digiri da shi irin wayannan abubuwa na canje-canjen yanayi shi ke kawo waɗannan abubuwa sai su zo da kan gwamnati har ta kai matsayin da gwamnati za ta ce to yanzu mu ƙaure daga nan mu koma nan a ƙarshe za a iya cewa baya ga shirye-shirye da kuke da shi na ainihin ganin an samar da ainihin safar rufe fuska sabulun wanke hannu ga ɗalibai domin su ainihin koma makarantu wani shiri kuke da shi kuma na musamman wanda za ku ga cewar yaran nan zaman da suka yi na tsawon watanni ba su zauna a makaranta ba za a maye gurbin wannan abubuwa da suka rasa wani shiri kuke da shi da farko dai mu dan koma ga abin da ka faɗa yanzu ba. ka san yanzu wayannan makarantu wanda da a tsarin baya da kuma yadda muka yi tahowa da abubuwa sai ka ga makaranta ba a shige dubu biyu dubu uku ba yanzu makaranta kana magana dubu goma kuma a cikin wannan tsari da ake magana wajen zaman ma akwai abin da ake cewa tsakaninka da abokin zamanka ya zama ya kai kamar ɗan ƙafa shida haka da ana matsayi. yanzu aka ce a bude. kuma yaran ba su rabu ba ne ya za a yi dole ne a tsarin ƙa'ida na koyarwa in ana son a bi wannan sai an yi wani abun da ake cewa flexible schedule ma'ana tsarin a ɗararrabu tsarin abu ɗaya ne za ka koyar almajiranka ɗari uku ne in an bi tsarin na yanzu da ake so watakila wanda ka koyar a lokacin guda ba zai fi ɗari ba da kuma za ka koyar da su ɗari uku duka to yanzu dole sai ka sai sai ya zama darasi uku daban-daban dole sai ka mai da shi kuma flexible to irin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abun da kaga ake cewa to bari dai a duba a ga yaya za a yi maganan ƙarin malamai da kake faɗi ma yanzu zai zama mana dole sannan tsawon lokacin koyarwa dole a mai da shi ya zama tun daga misalin karfe takwas har ma zuwa san takwas na dare tun da an ƙara zuwan azuzuwa to duk wayannan abubuwa muna duba shi kuma muna ganin hanyar da za a bi domin a dawo din a bisa tsarin da za a aiwatar da shi ya zama mun bi ka'idojin da aka shimfiɗa. To ina ga batu wanda ya shafi ita kanta manhaja ganin cewar an ɗauki tsawon lokaci ba a sake bibiyar manhajan nan ba yara sun rasa wani abu a kan tsarin da aka taho da shi. Ai dole ba za mu shafe abun da ya kamata su yi mu ce su ci gaba ba sai mun dawo daga gunda muka tsaya sannan a ci gaba. Ɗaya daga cikin uku zai iya faruwa za mu iya soke shekara mu ce to daga gunda za a fara dan a ɗauke shi a sabon shekara ne a hukumance zai iya tafiya haka domin su yaran ba za mu yarda su rasa wani bangaren na manhajar ba don haka zaman da aka yi zai zama asara ne wa makaranta da ɗalibai amma ya fi ga ɗalibai domin ɗalibi yana tsammanin zai shiga aji kaza ko ma zai gama sai ka shi bai gama ba ita kuma makaranta ta ɗan yi asara na wannan lokaci to amma duk tsarin da za a yi dole in an zo za a fara ne daga gunda aka tsaya bari in baka misali sai aka zo yanzu jam tana fidda sunayen waɗanda za su je makarantu na jami'a ko polytechnic ko makarantar horar da malamai akwai kuma waɗanda suka fara wannan abu ya zo ya same su kuma dama ba su yi nisa ba to ya za ka yi da waɗanda suka dan fara ila ko wata biyu wata ɗaya suka yi da kuma waɗanda yanzu aka ɗauke su to shi ne na ce maka dole ne a fito da tsari wanda yanzu shi ne muke aiki a kai ta yadda in an fara ma wayannan za aka ɗauke su ba za ka ce a'a kada ku zo eh, bana ba sai baɗi ba a'a ah, to baɗi fa in an sake ɗaukan wasu dole ne mallamin nan su ne za su ji jiki dole za a lafta musu darussan nan dole za a yi mene mene mene alhali kuma yanzu an ce mallame na gaba da da sakandaren na kwalejojin su shiga wani tsari da ake cewa IPPIS biya daga wuri daya daga tushe daya duk waɗannan yana tsakanin mu da gwamnati muna nan muna duba waɗanne hanyoyi ne za a bi ta yadda ma abin ba za a samu cikas ba irin waɗannan abubuwa suna da yawa kuma sai dai a hankali za a bi tsakaninmu da gwamnati a gano bakin zaren in mu kuma mu zo mu nemi mallamin waɗannan makarantu mu ce to ga yadda za a yi su ma mu ji ra'ayinsu ta nan har a samu maslaha a samu yadda za a yi a guda da wannan abu amma yanzu haka ana kan aikace-aikacen wannan tsarin To kana so ka ce kenan tunda ka yi amfani da kalmar cewa dole ne sai an ɗaura ma waɗannan malamai wani ƙarin aiki akwai kuma shiri da kuke da shi na basu wani abu kenan su masu ɗan ƙara a cikin aljihun su kenan. Dole ne, dole haka yau kana. Inda na saba da bin da koyar da wani darasi ko sau biyu a sati sai wannan abin ya taso na farko aka ce dole a bada fili a tsakanin mu wataƙila ajin nawa an raba an kasashe kashi uku kuma duk ni zan koyar na biyu ga wayannan wayanda suka shigo ga wanda suka fara ga wanda suka shigo su ma an ƙara yawan eh, abin nan din to dole ne ni da wataƙila zan tashi karfe biyu yanzu an ce zan tashi karfe biyar to dole ne a san yadda za a yi kuma ni ma a saka ni a cikin ɗan tsarin wani biya na musamman dole a yi haka masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu farfesa baffa aliyu da ya samu damar bada da gudunmawa a wannan shirin namu sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni julie lazarus gratiam ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam. Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga gazalika biro ta buka saudiya ta ce dukkan al'umma da ta zamto samun karatunta mai inganci sai yayan masu hannu da shuni samun aiki kuma sai ka san wani ko wani ya san ka to dole ne fa a samu masu zaman kashe wando a cikin ta. maganar dai ita ce abin da ke faruwa a najeriya saboda haka muddin attajirai da hukumomi ba su canza taku ba garin buzu dai a masallaci ya ishi tinkiya wa'azi sako na gaba ya fito ne daga salihu bala zango da rabiu alhaji dan umba tare da comrade munkaila jubo zango a karamar hukumar ta tafawa balewa jihar bauchi suka ce salam murya amurka ku ba mu dama mu yi wa hukumar ruwan sha ta jihar mu ta bauchi da su tallafa wa yankunan karkara idan yadda matsalar ruwan sha ya zama wa talakan kasar nan babban kalubale musamman ma garinmu na zango da fatan mahukunta za su duba kiranmu. mu Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya da injiniya Isa Sadam suka ce duk da ba ma goyon bayan fasa rumbunan adana kayan abinci a jihohi ana wawushewa haka ma ba ma goyon bayan ɓoye kayan tallafi da ya kamata a raba wa jama'ar ƙasa har su kai ga lalacewa. Sako daga Bashir Abubakar karamar hukumar Kubau jihar Kaduna ya ce salam biyo ya Hausa don Allah ku bani dama domin na mika sakon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan marigayi Hassan Wayam Zaria wanda Allah ya masa rasuwa a makon da ya gabata Allah ya masa rahama amin sakon shehuwa da murjau ya ce gaskiya abin da akwai mamaki ashe dai akwai ɗimbin abinci a majiyar abinci a jihohin najeriya amma kuma aka bar talakawa da yunwa to sai mu ce allah ya kyauta amma kan gaskiya gwamnatocin jihohi da wannan abin ya faru ba su kyauta ba sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga yusuf bazuka mileda gwalalo jihar bauchi ya ce salam ya hausa fasarin bidan ajiyar kayan abinci da matasa suka yi a jihohi adamawa da jos da taraba da kuma kaduna hakan ya nuna a najeriya rijiya ta ba da ruwa guga ya hana fatan gwamnati za ta wa jama'a taimakon coronavirus masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana shi da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.